أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدسادوة wannan darasi na دهدو na karatunmu da muke yi a cikin aljami'u sahihil musnad na al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alaih yau sha tara ga watan jumadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wadda ta daidai da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ta miladiya yau za mu tashi babi na arba'in da takwas a cikin kitabul azan na wannan littafi mai albarka hadisi na 684 babu man dakhala li umman nas na'am قال لم يتاخر لا تقبل na'am imam al-bukhari yace babu man dakhala li nas babu wanda ya shiga sallah domin yayi ma mutane limanci faja al-imam al-awwal sai limamin farko wato ma'ana ratibi sai yazo fata'akhkhara al-awwal sai shi na farkon wanda ya shiga ma mutane sallah sai ya koma da baya aw lam yata'akhkhar koma bai koma da baya din ba a jazat salatuhu sallar limamin idan ya zo ya shiga shi al-ratibin ya ba da sallah ya ci gaba da sallah sallar ta yi imamul bukhari ya yanke hukunci akan wannan matsalar saboda karfin dalilin a wajensa duk da matsala ce mai saɓani kamar yadda za mu gani na'am to a cikin wannan akwai wato hadisin aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annab sallallahu alaihi wasallam wannan ishara ne ga riwayar urwa na hadisin da ya gabata a cewa falamma ra'ahu abubakar ista'akhara da na abubakar ya ga annab sallallahu alaihi wasallam sai ya ja da baya to haka wannan shine shahid ɗaya daga cikin dalilai akan wannan tunda da annab sallallahu alaihi wasallam ya zo ai ba da shi aka fara sallar ba ko sai sayyidina abubakar ya koma da baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ya tsaya a inda yake ya zo ya zauna kusa da shi ya ci gaba da ya yi sallah ba da shi aka fara ba amma ya yi limanci sai na abubakar kuma ya bi shi su kuma mutane suka rinka bin sai na abubakar ya zamanto sai na abubakar a lokacin da shi maimakon liman ya koma mamu sai dai ya zamanto muballe musmi zakara mai sanar da su limancin liman eh na'am hujja shine ai yace oh, fatawa ka wancan wancan satin ne kace su yi switching modibo sun yi switching ko to ai ba za ka ce switching ba tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ai da ba mamu bane ya koma liman inda shi mamu ne ya koma liman sai na abubakar yana liman ya koma ma mu shi za ka ce sun yi switching na'am na'am فقال فجاء وقديما طالعا فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف وصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتزم في صلاته فلما اكرم الناس التصديق اجتمع فرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكف مكانه فرفع أبو بكر رضي الله عنه إليه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه إذا التفت إليه وإنما نعم عبد الله بن يوسف كن سان شي التنيسي صاحب مالك مالك كما الإمام عن أبي حازم أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج والنمي هكمة الأعرج التابعي آه، الزاهد gurgu أما الله Allah سركي يا باشي hikima saboda yawan ibada da yawan ilimi an sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad as-sa'idi daga cikin kananan sahabbai wanda yake shine akhiru sahabati mautan bil madina shine karshen sahabbai da ya rasu a madina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr bin auf cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga unguwar banu amr bin auf li yusliha bainahum banu amr bin auf kabila ce daga cikin kabilu guda biyu na madina sun san madina akwai kabilun kabila guda biyu manya aus da hazraj to banu amr bin aus su daga aus ne suke kuma gidajensu a quba yake unguwarsu a quba take can wajensu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya fara sauka yayin da ya iso madina to sun yi sun yi sabani tsakaninsu kamar yadda ya zo a cikin wata riwayar wato wanda zai zo a cikin kitabu sulh a cikin wani a cikin bukhari har ya kai suka rinka jifan juna da duwatsu gidajensu hmm. saboda haka irin wannan yana faruwa ba ma'asumai ne eh, suka yi wannan saɓani tsakaninsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dan yayi sulhu tsakaninsu fahanati sala sai lokacin sallah yayi eh, an bayyana cewa sallar sallar la'asar ce faja al mu'azzin ila abi bakr sai bai kiran sallah ya zo wajen abubakar an bayyana mai kiran sallar kamar yadda muka sani dai bilal ne to akwai riwaya da ta sarraha cewa sai bilal ya zo ma abubakar faƙala a salli linnas fa'uƙin za ka yi ma mutane sallah domin na yi iƙama ƙala na'am ya ce e zai yi fasalla abubakar sai sai na abubakar ya yi sallah faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wannasu nasu fi sala alhali mutane suna cikin sallah fa takhallasa hatta waqafa fi saf sai ya kutsa sai da ya tsaya a cikin sahu ma'ana sahun farko fa saffaqa nas sai mutane suka yi tafi suka rinka tafi ma'ana suka buga hannunsu yanda dai ake tafi wajen sifar tafafin waɗansu sun ce sun buga tsakiyar hannunsu da cikin hannun wato tsakiyar tafi da bayan hannu wato na dama da na hagu amma ko ai haka ko ai haka ko ai haka duk tasbik ne duk tafi ne kowanne daga cikin guda uku duk zai iya zamantowa tafi amma wanda suka yi tafsili suka ce na mata shine haka na maza kuwa shine da bayan hannu da cikin hannu babu dalili akan wannan eh, la luga wala a cikin shari'a fa na sai mutane suka rinka taki wa kana abubakar la yaltafitu fi salati shi ko abubakar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kasance baya waiwaye a cikin sallarsa saboda saboda saboda khushu'i da yake kiyayewa a cikin sallah falamma aksara an-nasu tasfiq iltafat yayin da mutane suka yawaita tafin nan iltafat sai ya waiwaya fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alim kus makanak sai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara cewa tsaya a inda kake tsaya a matsayinka da ishara yayi masa ba da fada ba wato kamar yaya kenan wato ka tsaya a matsayinka eh wannan fa ba haka yake ba wannan ittihadi dan kar ku ce musalsal ne hadisi musalsal ana fadan yanda yayi wannan hadisin bai faɗi yanda aka yi ba ijtihadi ne ne ba haka hadisin yace ba <laughs> falamma sai eh, farafa abubakrin radiyallahu anhu yadayhi sai abubakar radiyallahu anhu ya daga hannayensa biyu sama fahamidallah ya gode ma Allah amma alama amarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zalik akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da shi na wannan cewa ya umarce shi ya tsaya ya yi limanci alhali shi yana cikin sahu wato wannan ni'ima ce babba da a cikin sallah ya yi godiya ga Allah ya ɗaga hannunsa sama ya yi godiya ga Allah a cikin sallah kuma fa kuma duk annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana gani saboda haka kaga duk wani ya nuna ya halatta ai haka kamar yadda zamu gani cikin fawaidul hadith ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف sannan sayyidina abubakar ya wato ya jinkirta ya koma da baya har sai da ya daidaita a cikin sahu wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba yayi sallah falamman sarraf yayin da ya sallama qal sai ya ce ya ababakrin ya kai abubakar ma aka an tasbuta id amartu me ya hana ka ka tsaya a makamin ka yayin da na umarce ka فقال أبو بكر في أبو بكر يتي ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم baya kasancewa ga ɗan Abu Quhafa yayi sallah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ga yadda ya sufanta kansa ɗan Abu Quhafa wato ba kowa bane shi wane shi yayi sallah gaban wane ɗan Abu Quhafa yayi sallah gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubi tawali'un sayyidina abubakar radiyallahu anhu bai ma kira kansa zai ce baya cancanta ga abubakar shi waye da har zai kira kansa gashi ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba irin wannan ladabi ku duba irin wannan ladabi kuma fa abokinsa ne tare suka taso tun suna yara kullun suna tare amma saboda saboda irin abin da Allah ya sanya ma sayyidina abubakar na imani da gaskatawa shi yasa aka kira shi as-siddiq yake kiyaye irin wannan ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma li ra'aytukum akthartum at-tasfih me yasa naga kunnan yawaita kaki? sannan yace man rabahu shay'un fi salatihi wanda wani abu yazo ya same shi wanda yake sanya masa wanda wata damuwa ta zo ta same shi a cikin sallarsa falyusabbih to yayi tasbihi wato yace subhanallah fa idza fa innahu idza sabbah ultufita ilayhi domin shi idan yayi idan yayi tasbihi to sai a waiwaya a ga menene ke tare da shi wa inna matasfiq lin nisa na mata ne kawai na mata ne kawai to zamu zo masail din wannan hadisin wanda suna da yawa na farko dai kun ga wannan hadisin ya nuna cewa mustahabbi ne shugaba ya yi sulhu tsakanin wato bangare biyu na musulmi idan saɓani ya faru tsakaninsu idan ya zamanto suka yi saɓani rigima ta ɓarke tsakanin musulmi to ya kamata ga shugaba ya je ya sulhu tsakaninsu kuma haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da cewa shugaba shugaba ne amma kana mutane suna ƙarƙashinka suna ta rigima tsakaninsu kawai ka zira musu ido ku ci kanku ko in ta yi zafi kwa sasanta kai ba za ka zo ka sasanta ba to nan ka tozarta haƙƙin shugabanci haƙƙin shugaba idan mabiyansa suka yi saɓani ya zo ya daidaita su saboda don haka aka sa shugaban aiki saboda shi shugaba shi ne wanda yake wato abinda yake maslaha a cikin haɗuwarsu zai tabbatar musu da ita abinda take barna zai musu maganinta akwai maslahar da ba za ta samu ba sai an haɗu to daga cikin wannan maslahar da ba za ta samu ba sai an haɗu shine idan aka yawa abubuwan da za a iya tabbatarwa saboda ƙarfin yawa in aka rabu a ɗaiɗaiku ba za a yi ba to kuma in aka zo aka haɗu ɗin nan to dole sai an samu saɓani idan aka ƙyale wannan saɓanin sai yawan ba zai amfani ba yawan sai ya zamanto masifa amma idan aka ƙi in aka bari in ba a bari wato an tozarta alfar wato wannan amfani da maslaha da ke cikin yawan ba ta hanyar a yi saɓani wanda ƙarfi zai tafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala tanaza'u tafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku rinka jayayya sai ku karaya kuma ƙarfin ku ya tafi wannan ita ce ɗabi'ar saɓani to shi yasa shugaba ba zai bar wannan ba shugaba baya barin wannan kowane irin haɗuwa ne wato ko ko kungiya ce aka kafa ko kungiya ce aka kafa idan irin wannan ya faru yau sai da sau da yawa zaka samu wannan bangaren da wannan bangaren to shugaba wajibi ne yayi sulhu tsakanin su kuma musahabi ne ma ya tafi har wajen su ba ya ce ku zo mai sulhu tsakanin ku ba sai ya kira su ba ya tattaka ya tafi kuma ku duba ku gani muhimmancin yin wannan sulhu har ya kai ya zuwa ga jinkiri wajen sallah domin kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud a wannan riwayar wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal ya ce ya bilal in hadaratis salah wa lam ati famur ababakrin yusalli dinna. idan sallah lokacin sallah yayi ban zo ba to ka umarci abubakar ya mu mutane sallah to wannan me ya nuna mana ya nuna mana yadda ya dauki sulhun nan cewa har sulhun zai iya sanya shi wato zai iya sanya shi ya rasa sallah a farkon lokacinta wanda ita ce al'adarsa wajen sallar la'asar yana yin ta ne a farkon lokaci yadda ma har mutum zai je ƙarshen madina ya dawo rana bata faɗi ba to da ka a farkon lokaci yake amma kaga har ya fifita wato ya yi sulhu a kan ya yi sallar la'asar a farkon lokaci wanda ya nuna muhimmancinta kuma ya fifita ya zamanto ya yi sulhu tsakanin mutane da shi ya je ya ba mu musulmi sallah ya zamanto sun yi sallah a bayansa saboda maslahar da ke cikin sulhu din to sannan daga cikin daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan hadisin shine idan idan matsalar da Buhari ya kawo idan liman ratibi ya zo ya tara an tayar da sallah ko da izininsa ko babu izininsa to ya halatta a gare shi ya wuce gaba ya yi sallah shi na ibin da ya kama sallar ya koma ya shiga cikin sahu shi liman ya ci gaba da sallah shi ne wanda zahirin hadisin nan ya nuna eh to yawwa to akan wannan shi Buhari kun ga ya yanke zaɓinsa kenan kuma wannan ra'ayin na bukhari shine mazhabar shafi'iyya kuma fuska ne a mazhabar hanabila haka zalika an rawaito ta daga ibn al-qasim daga cikin malaman malikiya amma na bincika ban ga maganar ibn al-qasim ba abinda kawai ya rage watakila ibn abdul bar ne ya kawo ta a cikin al-istifkar don ba samu duba al-istifkar ba amma a cikin mudawwana da an-nawadir wa ziyadat da albayan wa tahsil duk ban ga magana ta ibn al-qasim ba amma sun danganta shi ibn hajar ya ambaci wannan magana daga ibn al-qasim haka ibn rajab a cikin sharhin sa na bukhari da haka riwaya ce tabbatatta daga ibn al-qasim la'alla masdarun su ibn abdul bar ne to kun ga waɗannan malamai manya guda uku da shafi'i wanda yake shine malaman mazhabar sa gabaki ɗaya suke akai da fuska a wajen imamu shafi'i a wajen imamu ahmad da shi imamu bukhari wanda ya yanke bai yi ishara ma ga sabani ba ya yanke kawai da kuma abin da aka ruwaito daga ibn al-qasim cikin almajiran malik duk sun tafi akan cewa liman zai iya yin haka amma ibn abdulbar ya ruwaito daga mafiya yawan malamai cewa wannan hususiya ce hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya ne gaskiya ne saboda me za ta ce gaskiya ne liman ratibi yana da matsayi liman ratibi yana da matsayi wane ne liman ratibi liman ratibi shine wanda sarki ya naɗa shi ya zama liman ko wanda ya gina masallaci ya sanya shi wakafi shi wanda ya yi wakafin ya ce ga wanda zai zama to liman don haƙƙin wanda ya yi masallaci ne ya ayyana wanda zai zama liman shi wanda ya yi wakafin masallaci ya ce ga wanda zai zama liman to wannan ratibi ne to wanda yake da wannan matsayi ai wato naɗi ne naɗi ne na liman kamar yadda kuke gani wato mutane suke da sha'anin sarauta to haka limanci yake shi ma naɗi ne matsayi ne don haka idan aka zo wajen sha'anin sallah sultaninsa ne shi ya sa idan liman ratibi ya zo an yi kiran sallah ba wanda ya zo sai ya sallah shi shi kadai to ya yi jam'i in mutane suka zo sai dai kowa ya sallah shi kadai ba za su yi jam'i ba eh. Eh. ya yi shigi idan aka yi kiran sallah wani ya je ya ja sallah ba da izinin liman ratibi ba kuma ba da wata maslaha da ta hukunta haka ba kamar a san kan cewar shi liman ratibi ba zai ki ba ko kuma akwai wani izini da ya bayar am gamamme in ba da haka ba ya yi shishigi shi ta bata daga cikin matsalolin da za su zo ibn hajar ya kawo ta a cikin sharhin nasu to amma kamar yadda muka ce ibn abdulbar ya ce wannan hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam to amma menene asali a abin da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kun ga dai wannan bukhari ya ce fihi an aisha ko ya kawo hadisin aisha a rashin lafiyarsa ta karshe ga wannan hadisi na sahal ibn sa'ad as-sa'idi lokacin yana nan da lafiyarsa al'asul a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ruwaito menene yake nunawa al'uswa ai koyi da shi ba a cewa wannan hususiya ce sai in dalili ya zo wanda din yace hususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam me dalilin ya kawo dalili aha kaga abin da yake dada nuna usuwa din kenan to amma ai duk za su ce ai dan annabi ne sallallahu alaihi wasallam za su ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh na'am ba hususiya ba za a ce hususiya ba bidalil cewar a hadisin dawowa daga yakin tabuk hadisin mughirah bin shu'ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya kama ruwa ya je nesa da inda runduna take ya kama ruwa mugaira ta bin shoba ya zuba masa ruwa ya alwala ya zo sai ya tarar sun kaddamar da abdurrahman ibn A'u ya yi sallah sai ya shiga cikin sahu ya samu raka'a daya ya cika raka'a daya ya cika raka'a daya bai wuce gaba ya yi sallah din ba saboda haka wannan ya nuna mana ne ya nuna mana abin da ya yi yana nuna hususiya ne ko yana nuna cewa ya halatta a yi wannan domin gashi ya halatta ma kada ya wuce gaba ya zo ya shiga cikin jama'a ya halatta ya halatta saboda haka kaulin bukhari ni ina tare da imamul bukhari ana na'am la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi eh to wai a ah, khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to me ya raddi akan wannan hadisin Abdurrahman bin a wannan hadisin ma akwai raddi ko babu raddi menene raddi yace masa tsaya a makaninka yace masa tsaya a makaninka ko ba haka ba ya umarce shi da tsaya ya nuna cewa wannan ba taqaddum ba ba shan gaban Allah da manzon sa bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka a dauki wannan akan al'uswa shine aula eh, amma mutane da dama in aka yi yanzu a masallacin nan aka zo aka sai a ce kaga alfurqan wata irin sallah da kike yi hmm, sallar jemage wato kamar karan mota inda sai mota ta tashi sannan zai hau wato sai an fara sallah sallan liman ya zo ya shiga na idi sai ya koma baya liman ya ci gaba da sallah Eh, mutane ba za su gane wannan ba to amma gashi ita ce mazhabar bukhari kuma daga cikin jigon malaman malaman mazhabar malik ibn al-qasim shi ma ra'ayin sa kenan eh. to na'am na'am zai haddasa fitina wace fitina za ta zai haddasa in biyun bai yarda ba saboda me zai haddasa fitina ai wannan wannan shi idan na biyun in na biyun ya ce bai yarda da wannan ba ya nuna kan cewa bai cancanci limanci ba saboda girman kai ne zai sashi wannan jiji da kai hmm? an sanya an galiman wanda shi aka nada shi ne haƙƙinsa hmm? shi haƙƙinsa don wani uzuri ya zo masa bai zo ba kai ka fara sallah ya zo ko ba za ka koma ba za ka koma ashe wata ran in yana nan din ma sai ka wuce gabansa <laughs> na'am kuma na'am ahsan to a ina ya same su a farkon raka'a ko sun wuce a nan iskalin zai kasance eh a nan iskalin zai kasance a nan iskalin zai kasance idan da ya zo idan da da ya zo sun yi sallah raka, sun yi raka a daya ya zo ya same su a ta biyu ya zo ya shiga to ya zaki hmm? sai su zauna su jira shi ya cika ta ɗayar sai ya sallama sai su yi sallama tare kamar eh to ko kamar yadda aka yi a salatul haus kamar yadda salatul haus take muna da asali shine salatul haus shi ya sa malik ma rahmatullahi alaihi kamar yadda ce a cikin almudawwana idan liman idan liman alwalarsa ta karye da ya tashi istikhlafi da ya tashi jawo wani kun san in alwalan liman ta karye zai iya jawo shi da aiki ko kuma ya ce ina wani wani zo ka wuce kai sallah zai iya magana tunda shi sallar tasa ta riga ta gama <laughs> ta karye don haddasi ne in dai da haɓo ne ya yi shi ne ba zai yi magana ba amma idan alwalar ce ta karye in yi magana babu komai to sai ya istikhlafi ya kirawo wani ko ya janyo wani sai zamanto wanda ya janyo masbuki ne masbuki ne shi kansa ba da shi aka fara sallar ba yana jira ne a idar da sallar ya tashi ya cika raka'a daya saboda haka wannan raka'a da liman yake alal misali ya jawo shi a raka'a ta farko a ya jawo shi a raka'a ta biyu ita kuma ita ce raka'a ta farko ko ba haka ba to idan ya zo yaya zai yi shine malik yace sai ya sallah ya cika musu a bisa kasa sallar da yake yi su kuma su bi shi a haka idan ya kai idan ya kai ta karshe ta uku wanda za ta zamanto ta uku wanda zai miƙe zuwa ya kawo raka'a ta hudu sai su su zauna sai su jira shi ya kawo raka'a karshe ya zauna ya tahiyarsa ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai su bi shi ki sallama ya sallama ce ki sallama da ka wani ita ce matsalarka kuma asali shine salatul khawf na'am eh wato wannan yana nuna cewar idan wani abu ya sami liman ya fita zai iya dawowa kenan kwarai zai iya dawowa ya dawo ya ci gaba da sallarsa kamar haɓo kamar idan liman yana haɓo idan liman yana haɓo zai fita ya je ya wanke jini mun ga haɓo ba zai karya masa alwala ba ya je ya wanke jini ya toshe jinin yadda ba zai rinka zubowa ba sai ya dawo wanda ya zo ya zamanto khalifan sai masa istikhlafi sai ya koma cikin sau sai ya dawo sai ya wuce ya ci gaba da sallah amma a bisa mazhabar shafi'a da wani amma mazhabar bukhari a bisa mazhabar bukhari <laughs> nasi akan me ina. akwai lokacin da ya fita ne ya je dawo ai ban san wani nasi ba da ya fita ya je dawo illa dai wannan da hadisin aisha na rashin lafiyar na ajali sai kuma wannan hadisin na sahal ibn sa'ad a cikin wannan hadisin akwai bayyana falalar akwai bayyana falalar sayyidina abubakar akan dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda musamman idan aka ce shi bilal shine ya je ya samu sayyidina abubakar bisa ijtihadin sahabbai suka ga ya kamata su kaddamar wanda ya nuna kan cewa hatta a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi suke kaddamarwa to ala ayi halin ko da ijtihadi suka yi ko kuma bilal ne yayi bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana nuna falalar sayyidina abubakar idan da ijtihadi suka yi wanda yake shi ma wannan zahiri ne ba lallai su su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal kan sayyidina abubakar ya sallah ba su za su yi ijtihadi ce to abubakar ya mana sallah su za su iya yin ijtihadi in kuma ba da ijtihadi ne suka yi ba sun saurara ne su gani ko akwai shiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari har bilal ya je ya samu sayyidina abubakar to wannan ya nuna falalar sayyidina abubakar da nafsi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan nayi jinkiri to a sa abubakar ya yi mutane sallah to kun ga kuma wannan yana buƙatar in dai haka ne idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma bilal cewa in lokacin sallah ya yi ban zo ba to ka sa abubakar ya mutane sallah to ya aka yi bilal kuma ya je ya ce a tusalli linnas fa uqim za ka yi ma mutane sallah na yi ikama hmm? to yaya aka yi je tambaye shi haka na'am akwai iskali na'am in dai umarni aka bashi babu babu babu wani abu da zai hana ya tambaye ce masa to zaka yi mutane sallah cewa shi ya san abubakar din aka faɗa sai je ya same shi domin ta yiwu zai iya cewa a'a a nemi wani tunda ba lallai ya gaya masa cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ko kuma zai iya cewa sayyidina Abubakar zai iya cewa a'a a jinkirta har annabi sallallahu alaihi wasallam ko zai zo zai iya faɗan wannan ko to saboda haka duk wannan shine zai zai nuna cewar tambayar da Bilal yayi ba wai dan ba shi da umarni daga ba shi da wato da ya aiki da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba to sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai cewar Iƙama da kiran liman kan ya zo a yi sallah da yana daga cikin ayyukan ladan min wazifatul mu'azzin shine zai je ya ce ma liman a yi sallah haga ya je ya ce ma atusalli fa uqim zaka yi mutane sallah yi iƙama, wazifar ladan ce ya je ya kirawo liman ya ce to a zo a yi sallah da kuma kan cewar ladan ba zai yi ikama ba sai da izinin liman tunda atusalli fa uqim za ka ba mutane sallah na yin ikama kaga ya nemi izininsa a kan yi ikama so daga nan malamai suka ɗauka kan cewa ladan baya ikama fi da izinin liman hmm. Wa'annan anna da kuma cewa aika yin sallah la siyama al fi awwal al-waqt a farkon lokaci muqaddamun ala intizari al-imam al-afdal ana kaddamar da ita akan sauraron liman wanda yake yafi falala tunda limancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi limancin kowa amma sahabbai sai suka fifita su gabatar da limancin wanda bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a falala ba dan su samu me dan samu falalar farkon lokaci sai suka fifita samun yin sallah a farkon lokaci bisa a saurara har a sal a wuce farkon lokaci domin a sami yin sallah da liman wanda yake shine afdalu kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin yin tasbihi da godiya ga Allah a cikin sallah domin yana daga cikin bikrullah baya bata sallah idan mutum yace alhamdulillah ko yace subhanallah a cikin sallah wannan ba zai bata sallah ba ko da kuwa shi tasbihin nan da aka yi an yi ne dan a sanar da wani kamar wannan da yace ku yi in wani abu ya zo ma mutane ya zo muku a cikin sallah to ku yi tasbihi ku ce subhanallah kaga subhanallah din nan da aka yi ai wani ake sanarwa kamar kana zance da shi ne amma ka yi zance da shi ba da harafi da sauti ba da magana ba ka yi zance da shi da ambaton Allah to kuma tun da ita sallah dama abin da ta kunsa kenan ambaton Allah da karatun alkur'ani saboda haka babu laifi irin wannan idan wani mutum a cikin sallah ya faɗi abin da yake ƙur'ani ya faɗa abin da yake zikiri ne kamar mutum ne kana cikin sallah kana cikin sallah sai wani ya zo yana salamu alaikum salamu alaikum in shigo sai ka ce udkhuluha bi salamin aminin yaji eh eh ko ba sura kake karanta ba alqur'ani ne ai ko umma ta yassara min alqur'an sai ka ce udkhuluha bi salamin aminin to shi kuma da yake faqihi ne sai ya dau hannu sai ya fahimta sai ya shigo to ya halatta hmm. zai zaman tokan cewar tun da ka yi zance da shi ne kama ka yi zance da shi amma ba ka ce maka shigo ba ka aya ce ta sanya shi ya fahimta in yana da fahimta ya gane sai ya shigo mm. to kuma kun ga a cikin hadisin akwai mutum ya ɗaga hannunsa ɗaga hannu domin addu'a da kuma yabo ga Allah mutum ya ɗaga hannunsa yayin da zai yi addu'a duk da yake ba addu'a sai na abubakar ya ba ya boye ga Allah a cikin sallah ni'ima ta zo masa cewar annab sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka tsaya a inda kake wato a gaban annab sallallahu alaihi wasallam wannan ni'ima ce sai ya ɗaga hannunsa alhamdulillah kafin ya koma da baya din to kaga ya halatta kenan idan mutum ya idan mutum ni'ima ta zo masa ya ɗaga hannunsa ya godiya ga Allah ko da a cikin sallah ku yake ballantana ma in a wajen sallah ne idan a wajen sallah ne wani abu ya zo maka dan ni'ima ka ɗaga hannunka kai godiya ga Allah gashi abubakar yayi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi hmm, kuma haka ya kamata mumini ya zamanto wajen godiya ga ni'ima ba yanzu ba inda amfani da waya da sabawa da kallon fina-finan 'yan amerika da irin chat-chat ɗinsu sai ka ga idan mutum irin wannan ya zo masa sai ka ji ya yi maganar la'ana ah, ah, sai ka ji ya faɗi ba zan faɗi irin kalmomin nasu ba amma kun sani kun san irin kalmomin da suke faɗa babu wata kalma ta kirki babu wata kalma ta kirki a yaren 'yan amerika su kansu kunyar ma faɗa suke sai ka ga sun sanya alamar tauraro tauraro tauraro wai ba za a iya rubutawa ba saboda kun san ba za ku iya rubuta ba don me za ku faɗa dan jarida haka suke yi idan ya faɗa ko da ku shugaban ƙasarsu ne ba yakan faɗi irin waɗannan kalmomin na la'ana sai ka ga sun sa inda ya faɗa ba za a rubuta abin da ya faɗa ba sai a sanya wani harafin sauran harafan sai a sanya tauraro tauraro tauraro wato ka fahimta dai abin da ya faɗa domin kalma ce da bata dace ba to musulmi ko ba haka yake ba idan abu ya zo masa na jajjudin ni'ima godiya yake ga Allah to mu musaba da irin wannan a bakin mu yawan amfani da waya da yawan mu'amala da maganganun 'yan amerika musamman ta hanyar filafilansu da ake gani hmm, shi ne ya sanya ya bata irin ya bata harshen mutane kuma harshenka in ya saba da faɗin mummunan magana to wannan shi ne zai kai ka zuwa ga alfasha da batsa ta zama ba komai bace a kanka amma in harshenka ya saba da ambaton Allah to sai ya to wannan ya tsarkake harshenka wannan tsarkin da albarkar sunan Allah Allah fa cewa ya tabaraka su rabbik sunan ubangijinka su sun yawaita in ka faɗi wannan kalmar ka kori shaidan kuma ka samu albarkar sunan Allah wadda za ta bi ka a jikinka albarkar faɗin sunan Allah hatta lafiyar jikinka ma sai ta kawo to sannan a cikin wannan hadisin akwai wato akwai halaccin mutum ya yi waiwaye a cikin sallah idan bukata ta sa haka idan bukata ta sa kamar yadda sai na abubakar ya yi da kuma kan cewa ka yi ma wanda yake yin sallah ka yi masa zance da ishara babu laifi ya fi bisa ka yi masa magana da ibara da annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa ya ce zauna ba ya ce tsaya a inda kake sai masa ishara duk da shi ba a sallah yake ba amma sai ya masa bil ishara haka ya kamata wanda yake sallah yi masa ishara maimakon yi masa ibara da kuma kan cewar isharar tana tsayawa a makamin wato yi masa magana kuma a cikin wannan hadisin akwai halaccin mutum ya ke ta sahu kuma ya rinka tafiya tsakankanin masu sallah domin ya kai ya zuwa ga sahun farko sai dai wannan ba ga kowa ga kowa ba sai ga wanda ya cancance shi ya yi haka kamar liman ko kuma wanda yana halin da liman zai bukace shi domin ya masa istikhlafi kamar idan liman ya ce ina wani shi kuma yana can sahu zai yi istikhlafi yana can sahun baya yana can sahun baya sai liman zai fita daga sallah ya ce ina wani sai wanan nan to sai ya keto sahu ya toho kuma kowa in ya toho in ya zo keto sahu aka dan in aka dan matsaka to ka dan kauce kar ka tsaya ka babbake kai ba isa ba hmm. saboda kaga akwai asali shine yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma kan cewar wannan ko kuma yazo wanda yake yaga wata kafa a sahun gaba da yake so ya toshe ta ko kuma wanda yake kusa da shi zai iya toshe wannan kafa din wannan duk ba za a ɗauke shi a cikin cutar da masallata ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na ƙetare sahu wato ƙetare mutane a cikin sallah sannan a cikin wannan hadisin akwai karhancin yin tafi a cikin sallah karhancin yin tafi a cikin sallah din nan babi zai zo a kansu amma wannan ya nuna zahirin wannan hadisin ya nuna ga maza ne maza ba za su tafi ba amma mata za su da yace inna tasfiqu lin nisa tafi na mata ne amma imam malik ya dauki cewar hatta mata ma tasbihi za su da yace inna tasfiqu lin nisa ai ma'ana halin al'adar mata ce yin tafi saboda ka ba su dace ba a cikin sallah la ga maza wala ga mata haka malik ya dauki wannan fassara hadisin la'alla ɗaya hadisin bai zo masa ba inda annab sallallahu alaihi wasallam yace man nabahu shay'un fi salatihi idza naba ahadukum shay'an idza naba ahadukum shay'un fi salat falyusaffiq ar-rijal wa falyusabbih falyusabbih ar-rijal wal tusaffiq an-nisa idan wani abu yazo ma ɗayan ku a cikin sallah to maza fi maza fi tasbihi ce subhanallah mata kuma su yi tafi mata kuma su yi tafi kaga an ce musu su kenan saboda haka da yace innamat tasfiqu lin nisa tafi na mata ne ma'ana shine abin da aka shar'anta musu su sannan a cikin wannan hadisin akwai yabo ga Allah da godiya ga Allah akan samun matsayi a cikin addini akan samun matsayi a cikin addini menene matsayi sayyidina Abubakar an bashi wannan matsayi ya gode ma Allah waɗansu su farin ciki suke in suka samu da wani matsayi na duniya to amma wannan matsayi ne na addini to ya cancanci godiya ga Allah jalla wa'ala sannan a cikin wannan hadisin ya nuna umarni idan na wato darajtawa ne na Ikirani ne to babu laifi ba sai an yi aiki da umarnin ba domin sayyidina abubakar da annab sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya tsaya a inda yake ya fahimci kan cewa umarnin yi ne don ya bayyana darajarsa sai bai aiki da umarnin ba sai ya koma cikin sau saboda me saboda umarni ne wanda maksudinsa ya fahimci cewa maksudin annab sallallahu alaihi wasallam shine ya bayyana matsayinsa ya tabbatar masa da daraja da martaba saboda haka idan bai yi ba bai zama ya saba umarnin annab sallallahu alaihi wasallam ba an fahimta waɗansu sun ce waɗansu suna amfani da wannan da kan cewa wai a cikin wannan akwai nuna kan cewa ana ƙaddamar da ladabi a kan umarni ba haka bane don umarnin ba umarni ne wanda saba masa haramun ba inda umarni ne wanda saba wanda bin ya zamanto wajibi sai na Abubakar ba zai saba ba bal ya fahimci daga cikin umarnin amra ikramin umarnin bayyana daraja umarnin girmamawa to shi ko wannan idan ba a yi aiki da shi ba ba zai zama to an saba ba abinda sai na abubakar ya yi kenan waɗansu ba saboda haka wanda suke fassara wannan da kan cewa an kaddamar da ladabi akan umarni ba haka ba ne sai dai in sun ɗauki umarnin akan cewa umarni ne na wajabci wanda ke kuma ba zai yiwu ba sayyidina abubakar ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya san na wajabci ne ah, sannan a cikin wannan hadisin akwai cewar musamman abinda yake nuna haka shine sayyidina abubakar da yawan nan tawali'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ai bai masa bai masa ya ba ya yi sa da ya ce baya cancanta ga ɗan Abu kuhafa ya wuce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta bai ce masa ba a'a ai umarninka ne da haka zaka yi sai ya nuna ya yi ikirarin a manzon na abubakar a kan fahimtarsa da tawali'un da ya yayi radiyallahu anhu sannan a cikin hadisin nan akwai halaccin wanda yake almafudul mafdul koma baya wanda yake bai kai daraja bai darajar mai daraja ba ya zama to ne liman tunda ya ce mata ya wuce sallah kaga ya nuna halacci kenan ko ya nuna halaccin wanda yake koma baya ya sallah tare da wanda yake shine al'afdal a wajen kuma a cikin wannan hadisin akwai tawali'un sayyidina abubakar wato mutum ya ambaci kansa da sigar da za ta nuna tawali'unsa da kansa tun da bai ce ma kana li abubakar ba sai ce ma kana li ibn abi hmm. idan kaga bai ce ma kana li ba bai ma ko ce ma kana li abi ba ya sai ce ibnu abi kuhafa domin wannan ya fi nuna attawalo kuma a cikin wannan hadisin ya nuna kan cewar aiki in ɗan kankani ne a cikin sallah ba ya bata sallah ne aikin kankanin da ya yi wannan ja da bayan da ya yi ɗan aiki ne ƙanƙani shi sa malik ce idan mutum masbuki ne aka yazo aka riga shi sallah liman ya yi sallama ya zamanto babu sutura a gabansa amma akwai al'amudi gabansa ko bayansa ko hagunsa ko damansa to babu laifi ya tattaka ya je inda zai yi sahu da wannan al'amudi kamar mutum yana sallah a can wancan sahu an yi sallama kuma ga al'amudi a nan to sai ya tattaka taku ɗaya biyu har ma uku ya tsaya inda zai zamanto ya yi makansa a sutura wannan aikin ɗan ƙanƙani ba zai ɓata sallah ba kuma kan cewa wanda ya buƙaci ya zuwa ga komawa baya a cikin sallah to da baya da baya zai koma ba zai juya ba ya juya ma alƙibla baya don mutum ya juya ma alƙibla baya ya rusa sharaɗi daga cikin sharaɗan sallah sallar ta ɓaci ba zai kauce ba kuma a cikin wannan hadisin ibn abdulbar ya yi istinbadi cewa babu laifi liman idan yana karatu karatu ya kakare masa a bude masa karatun nasa a gaya masa aya don ta tayar da shi domin idan ya halatta a maliman tasbihi eh, idan tasbihi ya halatta to min babu aula a bude masa tilawa ko ba haka ba inda za a ce masa subhanallah don ya faɗaka ya yi wani abu to a yi masa in karatu ya kakare masa a bude tilawar gare shi min babi aula wani hadisin suna daga cikin duk masail din na'am waiwaye eh waiwayen ai kaga dan maslahar sallah ne saboda an yawaita tasbihin ya san cewa akwai wani abu shi yasa ya waiwayo to waiwaye a cikin sallah idan dan maslahar sallah ne dan wani abu wanda yake ya taso dan bukata dan haja babu laifi a yi shi waiwayen da aka ki shine wanda yake ba don bukata ba wanda yake ruguza kushu'i wanda yake rusa kushu'i nutsuwa a cikin sallah waiwaye wanda yake nuna shagaltuwa ka shagaltu da wani abu wanda yake ba sallah ba na'am babin idan suka yi daidai wato waɗanda za su yi limancin sallah idan suka yi daidai a wajen karatu falya ummahum akbaruhum to wanda ya fi su girman shekaru ya musulmanci na'am duk waɗannan rijal ɗin mun san su suleiman ibn harb al-basri hamad ibn zaid ibn dirham ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani abu qilaba abdullah ibn zaid al-jarmi da malik ibn al-huwairi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam alhali mu muna samari sai muka zauna a wajensa kusan kwana ashirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai jin kai ne faƙala sai ya ce ina to ko za ku koma gida ko za ku koma garinku ne to sai ku koya musu ku umarce su ku umarce su su salla sallah su sallaci sallar kaza a lokaci kaza wato ya gaya musu salawatul khams su sallaci sallar azhar a lokaci kaza sallar la'asar a lokaci kaza da sallah kaza a lokaci kaza idan sallar lokacinta ya halarto to ɗaya daga cikin ku ya muku kiran sallah wanda ya fi ku girman shekaru suke muku limanci wato idan suka zamanto daidai a cikin kira'a shi yasa imam eh, imam al-bukhari yace din suka zama daidai a cikin kira'a kun ga a cikin wannan akwai ishara da cewa wanda za a sa yayi sallah wanda yafi karatu wanda yafi kira'a ya ummul eh, yayi saboda hadisin Abu Mas'ud al-Badri ke cikin Muslim ya ummul qauma likita billa wanda yafi mutane yawan karatun littafin Allah shi zai musulmanci to shi ne buhari ya yi ishara ga abinda hadisin ya kunsa duk da yake hadisin bai cika sharaɗinsa ba amma hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito shi kuma yana nuni cewa ilimi shi ake kaddamarwa don ya ce likita li kitabillah ce fa in kanu fil qira'ati sawa in sun zamanto daidai a cikin karatun ƙur'ani fa a'lamuhum bis sunnah to wanda ya fi su sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fi sunnati sawa in sun zamanto daidai a cikin sunna fa aqdamuhum hijra wanda ya riga su yin hijira domin wanda ya riga su yin hijira zai nuna kan cewa wato ya fi dadewa cikin addini ya fi dadewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ku ya fi ka dadewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kwana ɗaya ne to ya fi ka sanin addini dan ya san abin da kai baka sani ba ya ga abin da kai baka gani ba to fa in kanu fil hijrati sawa in daidai suke a hijira fa akbaruhum sinnan to wanda ya fi su yawan shekaru to shine imam al-bukhari bai yi babu wannan hadisin bai cika sharadin sa ba amma ga abin da zai ga hadisin da zai bada ma'anarsa saboda su dai waɗannan da suka zo kuma kwana 20 suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko to ya zo a cikin riwayar wannan hadisin Khalid al Kano yace kanu mutaqaribina fil qira'a sun kasance kusa da juna suke wajen kira'a wato sun yi daidai ko ba haka ba kuma wajen daɗewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai suke ko ba daidai suke ba duk kwana ashirin suke yi saboda haka babu abin da ya zamanto zai bambanta su illa girman shekaru saboda haka idan ana kaddamar da ilimi to idan aka zamanto daidai a cikin ilimi to sai a kaddamar da wanda ya fi girman shekaru kamar yadda wannan hadisin ya nuna waɗansu sun suna ruwaitowa saboda sun san kamar yadda muka ce imamu shafi'i da imam malik sun ce wanda ya fi sanin fahimtar addini shi ake kaddamarwa akan wanda ya fi yawan karatun alkur'ani su haka suka zaɓa suna ruwaito cewa ai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya ummul qauma afqahuhum li kitabillah wanda ya fi fahimtar littafin Allah shi zai ma mutane limanci wani hadisin suhunun ya ambace shi a cikin almudawwana a cikin almudawwana daga mursal din sa'id ibn al-musayyib to shi ma kuma gaskiya sa'id ibn al-musayyib a wanda ya ruwaito daga gare shi akwai inqita'i da muawiyah ibn salih muawiyah ibn salih din nan ko ban tabbatar ba ko as-sadafi ne ko kuma ba in as-sadafi ne da'if ne idan kuma ad-dimashqi ne muawiyah ibn salih shi wannan amintacce ne saduk ne amma kowanne daga cikin su ba wanda ya hadu da sa'id ibn al-musayyib sauraka akwai inqita'i kuma mursal ne saboda haka riwaya ingantatta ita ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah abin da yasa ne wannan bayanin saboda tambaya da ɗaya daga cikin yan uwa wanda kowace yana cikin wannan majalisi alkali ya tambaye ni akan wannan riwayar eh, na san ya zo ban hango shi ba amma dai zai ji ah, saboda ya tambayi riwayar ya ummul qauma aqfaquhum wannan riwayar mursal ne daga cikin marasil na sa'id ibn al-musayyib wanda ta zo a cikin al-mudawwana amma ita kanta riwayar zuwa ga sa'id ibn al-musayyib akwai al akwai yankewa a cikin al a cikin isnadin to wannan hadisin kun ga shine ya tabbatar da cewar girman da ake nufi girman shekaru kuma girman shekaru ake nufi to kuma a cikin wannan hadisin akwai nuna falalar hijira da kuma mutum ya yi tafiya domin neman ilimi da kuma falalar neman ilimi tunda duk kun ga an kaddamar da su abin da yake tabbatar da ilimi kenan mutum ya yi hijira da wuri ya je inda a matattarar addini take don ya san shi ko kuma ya yi tafiya domin neman ilimi a kitabul ilmi ya kawo hadisin wanda a sha'abi yake cewa kuduha bi ghairi shay wa qad kana yurhalu biha masirata masafata kaza wa kaza yace ga fa'ida nan hadisi ne na ba ku ku dauke shi balash ba ko kwabo da kafin a samu wannan ilimin sai an yi tafiya ta nisan kwana kaza da kaza wanda ya nuna muhimmancin rihla kaga sun baggarun su suka tuho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin me domin neman ilimi kuma a cikin wannan hadisin akwai irin abin da yake nuni na tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rahamarsa da rahamarsa da kuma kulawa da halin waɗanda suke da shi suke cikin sa domin kamar yadda ya ce a cikin wannan hadisin nan ya ce laura ja'atun to ko za ku koma gida to kaga a ɗaya riwayar kamar yadda ya gabata a wannan hadisin falamma an ra'a falamma ra'a an qad ishtaqna ila ahalina fa sa'alana man wara'ana yayin da ya ga cewa mun yi shauƙin yan iyalanmu sai ya tambaye mu wa kuka bari ne a baya sai muka bashi labari to shine sai ya ce to ko za ko za ku koma a wata riwayar kuma yanda ya zo to irji'u ila ahlikum fa'allimuhum ku koma gida ku ga ku sanar da su wato sai da ya ce musu to ko za ku koma gida ne da ya ga shaukin su ga su tafi gida sai ce to ko gida za ku koma wannan kun ga duk ya nuna wato mutum ka rinka kula da wanda suke tare da kai inda ba dan shafaka da da tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba zai damu ba ba ilimi suka zo nema ba su zauna su zauna amma sai ya duba halin da suke yan samari ya tambaye su kuka bari a gida to haka ya kamata musulmi mu zamanto mutum ya rahama ga iyalansa malami ya rahama ga ɗalibansa hedimasta ya rahama ga ga ga class teacher malaman makaranta da ɗaliban makaranta ba daga zarar ka samu makami sai ka zamanto jabbarun anid ba ka zamanto kamar yadda Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiqu shafiq mai rahama mai shafaka ah, to sannan a cikin wannan hadisin kuma akwai kula da halin sallah da sauranta tunda ya ce ku je ku sanar da su addini kuma ku sanar da su sallah kaza lokaci kaza nuna cewar wato muhimmin abin da za a so mu nuna mutane shine al'amarin sallah idan suka musulunta ah, saboda haka wannan kuma dama dai yawancin yan uwanmu masu wa'azin maguzawa suna daga cikin abin da suke kula da shi wannan yayin da suka musulunta farkon abin da za a soma nuna musu sallah hmm, da karatun fatiha yadda za su yi sallah ingantatta to wannan shine kun ga wannan ya sa asalinsa daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam take والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم wa على عبده muhammad wa ala وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم إمام إمام البخاري نعم فإن كانوا في القراءة سواء to wai tambayar ta shine a hadisi na biyu hadisin malik ibn al huwayri ina imam al-bukhari ya samu cewa su sun yi daidai a cikin qira'a tunda ba ambata ba eh shi nake cewa ba ambata ba amma a wata riwayar hadisin eh, shi Khalid al-Hazza ya ce wa kanu mutaqaribina fil qira'a sun kasance suna kusa da juna a wajen qira'a to duk da yake wannan lafzar ana cewa mudraja ce idraji ake ba shi malik ibn al huwairith ne ya faɗa ba abdullahi ibn zaid al-jarmi ne shine ya faɗa to shi kuma abdullahi ibn zaid al-jarmi ai yaga yaga malik ibn al huwairith tunda yaga yaga malik ibn al huwairith ba zai zamanto wani abu wanda yake manisanci ba akan tunda ya ganshi to ya san su cewar su daidai suke a cikin qira'a sannan kuma sai daga cikin abin da yake sanya ake samun bambanci wajen yawan kira'a shine bambanci wajen zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi daɗewa wajensa sai ga gaya fi yawan karatu to kasancewar sun zo kuma gabaki ɗayansu sun zamanto wa na nahnu shababa samari ne su a wata riwayar mutaqaribin masu kusan da juna wato wajen shekaru kuma suka zauna kwana ashirin to azza al-ghalib shine cewar za su zamanto daidai wajen kira tunda suna sun zo ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya kawo su illa su musulunta su koyi addini daga wajensa saboda haka abin da za su koya na alqur'ani da abin da za su koya na sunna kaga za su zamanto daidai wa daida tunda tsawon zaman su kusan ɗaya ne an san cewa ba mutane lallai su zamanto ɗaya ba idan suka zamanto yan aji ɗaya galibi za su zamanto wani ya fi wani amma ai ko a nan ana cewa alal misali yan aji daya yan aji daya izufin wato yan aji daya juzo amma za saboda haka abinda za a yi ta karanta musu kenan juzo amma duk wanda yake wannan ajin juzo amma ya idan kuma ya zamanto kan cewa bai haddace juzo amma ba wannan ba zai hana ya shi shine na baya ba amma sauran yan aji da sun hajji juzo amma saboda haka kaga sun to daidai tunda yan aji daya ne sauraka duk wannan suna cikin dalilai da za ka ga eh, babu mamaki Buhari ya iskin baɗin cewa daidai suka a cikin ƙira'a ko kayan suka da wani suka a kanka eh iskin baɗinsa ba tunaninsa zurfin tunaninsa kwarai da gaske sauraka kun ga wato malaman hadisi ba wai kawai ah, kamar yadda ake ɗauka kawai hadda suka sani ba a'a haddar da suke da fahimta Hmm? kaga wannan ai fahimta ce mai zurfi mai rintsi imamul bukhari yayi wanda in wani ma bai gane ba yan wannan zamanin da ake yin aji aji a karatu za su gane hmm? za ka iya cewa yan level 100 ga matsayinsu yan level 200 a jami'a ga matsayinsu yan level 300 ka san ga matsayinsu da irin tafan da suke karanta da yadda syllabus yake na'am alaikum salam maganan ya jawo mamu ya jawo buki ya yi istikhlafi na'am eh to wato idan liman ya janyo ya zamanto wanda ya janyo buki ne suna zuwa a zai iya yiwuwa zai iya yiwuwa ya tashi liman da ya juya da ya tashi janyo wani wanda ya janyo a cikin sahun farko masbuki ne domin ta yiwu wanda ya janyo din ba da shi aka fara sallar ba daga baya ne da ya zo ya ga kafa sai ya shiga bai samu raka a farko ba kuma sai liman ya janyo shi da liman ya janyo shi da liman ya janyo shi ya san shi masbuki ne in ya san shi masbuki ne babu iskali liman ya tafi a raka'a ta ya janyo shi a raka'a ta biyu saboda haka zai yi raka'a ta biyu tare da su kamar yadda yake tunda ya san a raka'a ta biyu ake ya yi raka'a ta uku ba zai zauna ba ya yi raka'a ta hudu ya zauna ya tahiya tare da su tunda kamar sallar liman yake an fahimta tunda ya cika sallar liman ne sai suna jiran su zai yi sallama sai ya miƙe suka ce subhanallah subhanallah ya watsar da su ce ku ta yi ku ta subhanallah na san abin da nake yi su waɗanda suka san cewa ai masu buki ne suka yi shiru amma kamar wanda suke can sahun baya su ya za su yi ai kaga subhanallah za su yi ta yi ko to shi kuma suke ta subhanallah shi kuma yana da yaƙini cewa ai cika sallarsa zai yi saboda haka kaga babu wanda zai yi sallama ya kyale shi in ma malamai ba za su bi shi ba sai su zauna ma wanda yake ko bai sani ba sai ce to a'a to ya aka yi zan bi shi ne ko ba zan bi shi ba duk wanda ya tashi ya bi shi kaga yayi sallar azhar raka'a biyar to sallar ta baki tunda yana da yaqini cewar sallah ta cika ya bi shi je ya ƙara wanda yake shakka wanda ko yake shakka cewa sallar ta cika ko bata cika ba sai ya bi shi sai ya bi shi daga baya ga kowa ya zauna aka yi sallama suke sallama tare to shi kage ya yi ƙari to amma liman zai ɗauke masa wannan ƙarin tunda yana da shakka kun halin ya sani kenan to a ƙaddara cewa bai sani ba bai san cewa shi a masbuki ba ne saboda haka da liman ya janyo shi shi ya ɗauka wani ita ce raka a farko an fahimta sai maimakon ya zauna tun da raka'a ce ta biyu wajen sauran mamu sai ya miƙe suka ce masa subhanallah shi kuma a yaƙini yake kan cewa wannan raka'a ce ta farko haka ba zai bi su ba sai ya kyale su da subhanallah to su kuma dole su bi shi idan suka bi shi a raka'a ta uku wadda za ta zamanto ta hudu ce shi ta uku ce a wajensa su kuma za su zamanto ta hudu to ba za su bi shi ba yayin da ya miƙe sai su zauna su zauna fi tahiya fi ta addu'a suna jiransa ya zo idan ya zo sai su sallama tare an fahimta sau da ka duk ta fuska biyu babu iskali iskalin kawai ga wanda ya bi shi ne bayan ya san cewar a sallah ta cika shine sallar ta za ta ɓaci idan akwai masbuki dole ne ya bi shi mana inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi oho lokacin da sallar ta kare ya zamanto sauran raka da ya ga mutane sun zauna shi kuma ya miƙe an ce masa subhanallah ya ki dawowa akwai wani masbuki dan uwansa to shi masbukin dan uwansa ai ke ya cewa shi masbukin daga baya ya zo ba raka ɗaya zai ba wata kila raka uku ma zai raka uku zai saboda haka shi ba zai bi tunda zai ga kan cewar an yi masa tasbihi saboda haka zai zauna ya jira sallar sallaman liman ne sai zauna idan liman ya dawo ya sallama sai tashi ya kawo inda ya rasa ba zai bi shi ba tunda bai san cewar shi masbuki bane eh, bai san cewa shi masbuki bane wa duk masbukai ne tare duk a ɗaya ce ta saura to in yana da sani zai aiki da saninsa ai al-qudratu ala al-yaqin yamna'u min adh-dhann yana da kudura akan yakini, ya san cewa limamin nan da ya miƙe yake wannan raka'ar yana cika sallar sa ne tare suka shigo saboda aka sai bi shi sai wannan na'am wai akwai hadisi da yake idan mutum ya rasa wani abu ko a kafa ko a hannu bai halatta ya limanci ba ko ɗan yatsa ko wani abu babu dalili akan wannan lukusani a cikin halitta wannan ba zai hana limanci ba idan dai wannan ba zai hana shi wani rukuni daga cikin rukunin sallah ba eh, in ba zai hana shi rukuni daga rukunin sallah ba idan kamar a ce yana da wata larura da ba zai iya ruku'u ba ko sujada to wannan shine za a ce wannan wato tawaya a cikin halittar ba za ta ba shi dama a naɗa shi a matsayin liman ratibi ba to sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara kiyaye mana malam amin malam menene hukuncin yin gyaran murya a sallah yin gyaran murya a sallah akwai tafsil a ciki idan mutum ya yi gyaran sallah ne saboda bukata saboda wata bukata to ba ta bata sallah alal azhar wannan shine zabin khalil ya nafi a cikinta a cikin muftasar kuma kamar yadda ya zo an ruwaito sayyidina ali radiyallahu anhu ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gyaran murya ah, tanahna to ah, yin gyaran murya idan bukata ce ta sa a cikin sallah babu laifi amma in ba bukata bace idan wasa ne kawai a cikin sallah mutum yake yi to wannan a ah, mazhabar imamu ahmad sun bata sallarsa amma a mazhabar malik sun ce sallar ba ta ɓaci ba tunda ba magana ba ne sai dai ma'alkaraha tare da karhanci ba a so saboda ya yi abu wanda yake na wasa a cikin sallar duk da yake bai yi abu wanda yake zai ɓata sallar ba saboda haka idan mutum har abu ne ya zo masa a cikin sallah maimakon ya yi ma gyaran muryar ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fal rijal wal nisa wato maza sai su yi tasbihi mata kuma sai su yi tafi saboda haka idan a cikin sallah ne idan ya zo maka ka yi gyaran muryar to ka yi tasbihi ko ka ɗaga murya da karatu ko a inda ba a bayyana karatu ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda sahabbai suka ruwaito an ruwaito a sallar azhar an ce wa kana yusmi'una al-ayata ahyanan yana ya kasance yana jiyar da mu aya guda na karatu a cikin sallah shi yasa suka gane a wata sallah ya karanta a sallah azhar ya karanta suratu sajda wata ran suka ruwaito ya karanta sabbih saboda an ji ta hanyar ya jiyar da su aya to kaga in kana karatu wani yazo yana sallama sai kai sai ka daga murya da karanta aya ko kuma ka daga murya da kabbara za ka yi ruhu sai ka ce Allahu akbar kaga zai gane cewa sallah kake yafi bisa kace za ka yi gyaran murya na'am sannan wani ta Allah kara malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin malam tambaya ta kamar masu bin mai cika sallah suna kasaru fa shi zai cika su za kasaru na gode a idan su suna kasaru kuma ya bi wanda zai cika sallah wanda duk yake kasaru ya bi ya sallah a bayan wanda yake cika sallah wajibi ne ya cika sallah tare da shi wajibi ne ya cika sallah tare da shi sai ya sallah raka'a uku shi ma idan da sharaɗin ya samu raka'a ɗaya idan ya samu raka'a ɗaya to dole idan ya yi sallama ya cika sallah ba zai ce alal misali ya zo ya samu liman a raka'a ta uku ta sallah a zahar sun yi raka'a biyu liman ya yi sallama sai shi ma kawai ya yi sallama ya cika hudunsa ya ce to ni kuma ina samu biyu na tare da shi sai shi ma ya sallama ba zai ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka rak'atan min as-sala faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a daya ta sallah to ya riski sallah ma'ana ya riski hukuncin sallah na haka idan ka samu raka'a ɗaya tare da liman ka riski hukuncin sallar liman in ta zaman gida ce ka riski sallar zaman gida amma idan ka zo ya riga ya ɗago kansa daga ruku'u a raka'a ƙarshe kaga baka samu raka'a ko ɗaya ba sai ka shiga sallar tare da shi to in yayi sallama kaga baka samu raka'a ko baka samu samu hukuncin sallar liman ba sai ka tashi sai kai raka'a biyun ka to shi za ka ga mutane waɗanda suke da wayo na hau in suna so su samu ladan in suka ji ana sallah sai su a hankali a hankali ai ai tafiya da sakina sun ji yana raka'a ta uku suka sake lakaki a hankali a hankali sai da suka ji tukuna ya ɗago daga raka'a ta hudu sannan sai su sauri sai su zo su shiga sahu kaga ba su samu ko raka'a ɗaya ba sai su sai su sallar su raka'a biyu eh ma ai abin da suka yi kenan ma adraktum fa sallu da kuka samu ku salla da ya kubce muku kuma ku cika abin da ya kubce musu na sallar su tunda ba su samu sallar sa ba ba su samu sallarsa ba tunda ba su samu raka'a ba na'am an fahimta ko saboda haka ba haka ba zai yiwu ba kuma ka shiga sallar tare da shi yana cika sallah kai kuma kana kasaro idan aka yi raka'a biyu ya miƙe zuwa raka'a uku sai kai sallama ka kyale shi ko kuma idan ka ji an ce nan wato ka zauna ka jira liman ya dawo ku sallama ku sallah tare da kai raka'a ta biyu sai ka zauna ka ce ya zo ya same ni idan ya gama raka raka'arsa guda hudu ya zauna ya zo zai sallama ce ku sallame tare kai kana jiransa kai kayi kasarunka ba za ka yi haka ba duk da yake akwai malamai da suka faɗi wannan duk furo ne a mazhabar shafi'iyya amma a mazhabar shafi'iyya ne kadai nawawi imamun nawawi ya kawo suwar din a cikin almajmu mm. babu amma wannan duk tawassu'i ne wajen aqisa wanda suka yi ba maganar imam din bace aqwal ne a mazhabar wanda malaman su suka yi shi ma na takhriji a fitarwa ba daga maganar al shafi'i ba to sannan wannan yace malam na Allah ya kara ma dokta lafiya amin naji kayi magana a kan zakka to gaskiya ni kamfani ne da ni kuma kullum ina production kuma a ciki nake na gaskiya ba na gane nawa ne ya shekara a hannuna abinda nake yi kawai ina tattara duk kudina da kayan da suke so sai na yi musu zakka gaba daya yaya abin yake datta eh wato abin da kake da shi abin tunda kana production ne za ka sanya rana a cikin shekara wannan rana ta cikin shekara sai ka duba kudin da yake hannunka sannan ka duba kaya waɗanda yake ka yi production ɗinsu sannan sai ka kimanta su su ba production cost ba a inda ka yi su ba su a inda suke a kasuwa wato kudin da ake sayar da su a kasuwa yanda kai mutane suke sayan su a kasuwa bayan da kake sayar ma 'yan tsari ba bayan da kake sayar ma 'yan tsari ba yanda mutane yanda mutane suke saya eh, na'am afon yanda kake sayar ma 'yan tsari yanda 'yan tsari suke saya daga wajen ka ba production cost ɗinka ba tunda anan ne zaka dora ribarka saboda ribarka abin da sa ake faɗan wannan dan ribar kamata shiga cikin abin da za a fitar da zakka sai ka yi a kimar da kake sayar ma 'yan sari sai ka ga kimar su waɗannan kayan gabaki ɗaya idan akwai a bashi wanda ka ci na production wanda ake binka sai ka zabtare wannan bashin eh, sai ka zabtare wannan bashin da ake binka tun da bashi ba a fitar masa da zakka to idan ka zabtare abin da ya saura in ya kai nisabi sai ka fitar masa da zakka to sannan kai kuma kayan da mutane suka zo suka ɗauka bashi a wajenka duk lokacin da wani ya zo ya biya ka tun ka riga ka fitar da zakka to daga ya baka daga ya biya ka kuɗin suna shigowa sai ka fitar musu da zakka duk lokacin da wani ya zo ya biya ka ba sai ka jira haul ba tunda haulin asalin ya riga ya wuce to duk wanda ya biya ka yana biyan ka sai ka fitar da zakka fauran a wannan lokacin ta haka za ka yi zakkar wallahu ta'ala a'ala na'am eh shekarar musulunci ai mun sha wannan magana ai an gama wannan wanda da yake da ko mutane da dama alhamdulillah jazakumullahu khairan mutane da dama sun bugo suna ta mun fatawa waɗansu ma sun zo har ofis kan yadda za su yi dan da suna fitar da zakkar da shekarar turawa ne da suka je wannan fatawa kuma suka suna so su canza da yadda dan har nayi bayanin yadda ake formular yadda ake yin lissafin na'am na'am bari mu amsa wannan ta ƙarshe tambayoyin ne an aiko da yawa wannan ya ce mace ce mai ciki lokacin ramadan ba za ta iya azumi ba shin bayan ta haihu ramawa za ta yi ko kuma in ta ciyar lokacin ramadan din yayi saboda wasu suna cewa ciyarwar ta isa a ni ba na gaskiya ba na fatawa da cewa ciyarwar ta isa ba a ciyarwa sai idan wanda yake ba zai iya azumi ba har abada shi ne yake ciyarwa amma duk wanda yake rashin lafiya ce wanda mai ciki rashin lafiya ce in ta samu sauki ta samu karfin jikinta sai ta rama adadin kwanakin da yake kanta za ta yi lissafi ta rama ba ciyarwa za ta yi ba sannan akwai akwai mun ji qualities da aka zayyano domin sharaɗin limanci abinda nake son ji shi ne akwai nassi ne sarihi da ya zo sai mai aure za a rinjayar a limanci akan mara aure ko kawai hadisin bahaushe ne don a bawa marasa aure haushi ne a huta lafiya a ba don a baku haushi bane marasa aure ba don a baku haushi bane kawai saboda wannan suna faɗin sharaɗin liman ratibi liman ratibi ba wanda kawai za a sa shi ya sallah an an haɗu ba wanda yake liman ratibi wanda ake naɗa shi da zamanto shi ne limani wanda yake yake rike da matsayi yake rike da wato matsayin limanci sarautar limanci abin sarautar ce bana so na faɗa amma don ku fahimci abin da ake nufi mansibi ne naɗi ake yi to wanda yake eh sarauta ce eh sarautar limanci wanda yake rike ba ana wanda ake so a bamu sarautar limanci ya zama to yana da aure saboda ana ganin wannan yana daga cikin kamala yana daga cikin kamala kuma kun ga ai akwai hadisin cewa wanda ya aure ya cika rabin addinin sa ya ji tsoron Allah a cikin ɗaya rabin to duk wannan yana daga cikin bukatun akwai yan uwa waɗanda akwai ɗan uwanmu da jiya ya zo nan da sabuwar mota yana komawa gida barayi suka sace motar nan Ah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa da haƙƙinsa Allah ya mayar masa da haƙƙinsa su kuma waɗannan wanda suka Allah ya tona a cirinsu Allah ya sallata rundunoninsa a kansu Allah ya takura musu ƙasa duk da yalwata Allah ya dawo masa da haƙƙinsa Allah ya musanya masa da abin da ya fi alkhairi akwai alhaji baba duna Allah ya yi ma matarsa rasuwa muna roƙon Allah ya mata rahama Allah ya gafarta masa. Ah, akwai abubakar yar aduwa Allah ya yi masa rasuwa shi ma muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa zunubansa Allah ya sa aljanna makomarsa akwai wani wanda yake bin wani kuɗi muna roƙon Allah ya fito masa da haƙƙinsa akwai kuma wani wanda yake da bukata ta musamman da ma waɗansu duk waɗanda suke da bukatu na musamman na ko harkar kasuwanci ko harkar biyan bukatar wata bukata da suka sa a gaba ko harkar karatu duk muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su biyan bukata ya ba su nasara a cikin abin da suke nema ya sanya musu albarka a cikin abin da suke nema yan uwanmu marasa lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya yan uwanmu dan uwanmu wanda yayi ihsanin shinkafa da aka rarraba ma mabukata muna roƙon Allah ya karba masa abinda kuma yayi niyyar ne abinda kuma yayi kaunar samu na wannan aljannar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah ya bashi mu ma Allah ya bamu yan uwa da kuma suka yi kokari wajen rarrabawa da ɗaukar nauyin wannan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya cika musu a mizanin kyawawan ayyukansu kamar yadda suka zamanto sababi ga yayewar wato kunci ga bayan Allah da saukar rahama a gare su su ma Allah ya ji kansu Allah ya yaye musu dukkan kunci na duniya da na lahira da kuma su da wanda ya bayar da wannan kokari waɗanda ba su da lafiya akwai waɗanda suka yi mana wasiya na yi musu addu'a na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya inganta musu lafiya waɗanda akwai wanda za a yi ma aiki muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba da nasara akan aikin da za a yi masa Allah ya ba shi lafiya